أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيو أشرين دبيو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدقو دا دريه دو دا تلاتين دا دا ودى وانا رانا تيدي دا دا واتو ايه كينانكو a yau ɗaya ga watan tara na shekara ta 2010 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsir amma akwai tambayoyi da aka aiko a na farko don allah menene ingancin forex trading cinikin forex wato wannan wani nau'i ne na ciniki yanzu da ake yi ta kwamfuta cinikin kudi. a cinikin kudi a ka'idan musulunci shi ake ce ma a sarf sarf canji canji tsakanin jinsin kuɗi da wani jinsi daban wanda yake ana bukatan sharaɗi guda biyu shine attanajuz a ya zamanto a yi shi a lokaci ɗaya ba tare da an samu jinkiri ba wajen ɗaya daga cikin jinsin abin da ake cinikin a kai sawa'un kuɗin sayarwar ko kuma kuɗin sayan sharaɗi na biyu kada a samu attafadul a cikin jinsi ɗaya fifiko wato kada ka canza naira da naira da ƙarin farashi wanda yake yanzu in sallah ta zo za ga ana yi masu son sayan sababbin kuɗi mutum kana son a baka sabon kuɗi naira hamsin hamsin na raba ma yara yawon sallah sai ka je ka biya dubu goma sha ɗaya a baka dubu goma to wannan haram ne domin ba a samu an samu tafadul a cikin jinsi ɗaya amma idan jinsin ya saba to za a yi ciniki yadda aka so naira da riyal ko riyal da dala ko naira da dala ko naira da euro wani za ka iya sayarwa a naira dala ɗaya naira ɗari da hamsin da ɗaya ko a naira ɗari da hamsin da ɗaya da rabi ko naira ɗari da hamsin da biyu yadda dai ya kama duk yadda kuka yi dace tsakanin ku wannan ya halatta da in dai da sharaɗin an yi shi hannu da hannu ne hannun kuturu da makaho ne ake ce ma at wannan ku dalilin wannan shine hadisai da suka zo daga ciki akwai hadisin ubada ta bin samit da hadisin abi sa'id al-khudri na wanda ya tabbatar da hannun riba ya ce zahabu bil zahab wal fiddatu bil fidda wal sha'iru bil sha'ir wal qamhu bil qamh wal milhu bil mil wat tamru bit tamr mithlan bi mithlin yadan bi yad to wannan shine ya tabbatar da wannan sharadin to wannan ciniki na forex wanda akan yi za a baka a cikin intanet ake yi wanda akwai program da ake yi kana dubawa kana ganin tashin kuɗi kana ganin kana da ɗan kuɗinka da za ka sa wanda za sa su a cikin dala idan ka ga kuɗin japan ya tashi a kan dala sai ka sai kuɗin japan yayin da ka ga ya zamanto kan cewar wato idan kana da dala kai kuɗin japan ya yi ƙasa dala ta tashi a kan kudin japan sai ka je ka sai kudin japan da araha yayin da haka kudin japan sun so matashi sai ka sayar da su wannan bambancin sai ya zamanto shine ribar ka to idan wannan aka tsaya ana yi kaga ya cika sharaɗin a dukkan sharaɗin canji an samu tafazul saboda jinsin ya saba dala da yen kuma an samu tanajus a lokacin nan ka saya a lokacin aka baka aka mayar maka da kudinka daga dala ya koma yen ka canza ya koma daga yan ya koma dala to amma abin da yake faruwa a cikin cinikin forex na wannan shine kan cewar za a ce idan ka sai idan ka ajiye dala dubu goma alal misali to za a baka damar kai cinikin dala dubu ɗari da hamsin alal misali kai dala dubu goma ka ajiye amma za a ce za a baka damar kai cinikin dala dubu ɗari da hamsin tunda ba za a zo a ce ana neman ka da dalan nan ba saboda haka sai ka zo kamar abogi za ka yi wannan dala ɗari da arba'in ɗin da aka ƙara maka kamar abogi ne wato an haifan maka da kuɗin kuɗin sun haihu daga ina suka haihu ba san daga inda suka haihu ba to amma a maimakon wannan damar da aka baka akwai kuɗi da za ka rinka biya ga broker ga wato ɗan kamasho wanda za ka rinka biyansa iya gwargwadon abin da aka baka majin ɗin da aka baka damar kai cinikin iya gwargwadon yawan wannan kuɗin da za ka rinka bayarwa to wannan jinsi ne na riba domin ya baka wannan kuɗin da aka ƙara maka bashi ne aka baka duk da ba su kira shi bashi ba bashi ne aka baka wannan kamashin da kake bayarwa shine kuɗin ruwa da kake bashi saboda ka kaga riba ta shiga ciki sannan kuma wannan ma idan ya zamanto cewa ɗaya janibin ya ba wato akwai janibin da ake ce ma futures ko kuma forward wato ya zamanto kana tawakku in ka ce ka sai dala ta december a yanzu saboda ka san cewa a cikin december cikin watan december ana tsananin sanyi saboda haka farashin fetur zai tashi idan farashin fetur ya tashi kasashe da suke cinikin fetur sau da yawa kudinsu a dala yake saboda haka dala za ta yi karfi saboda haka dala za ta tashi to in ka sai dala a wannan lokacin in ka sai dalar wannan lokacin kamar wato ka samu karfi na wanda zai zo ya ce zai sai dala a wajenka zai sai ta da tsada saboda haka kamar ka tsare farashin dala tun a yanzu a cikin wannan wata na tara ka sai dalar wata nan uku eh, watan sha biyu to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kuɗi illa yadan biyad kaga an samu ta an samu ta akhir ba yi shi yadan biyad ba kamata yi a ce in zaka sai dala ka sai ta yanzu kada ka ce zaka sai kamar yanzu waɗansu alal misali ka san zaka tafi umra cikin ramadan sai tun cikin watan sha'aban sai ka zo ka ce nawa ce dala yanzu a ce ai nawa ce riyal a ce a yanzu riyal naira 39 ce ka ce to a zan sai riyal dubu goma ga kudin riyal dubu goma amma ba za ka bani ba sai cikin watan azumi sha biyar ga watan ramadan lokacin da za ka karba sha biyar ga watan ramadan kaga an yi ciniki watakila yana da bukatar kuɗi a lokacin lokacin na riyal ya koma dubu ya koma naira arba'in da biyu sai ya ji nauyin ya fito da riyal dubu goma din nan ya baka ya ga kan cewar duk da ya yi bukata ta riyal dubu goma dubu arba'in din a wato dubu ɗari hudu da ya karba dubu ɗari uku da talatin yanzu idan da zai sai da wannan riyal din 420 zai samu saboda haka zai ga kamar yi asarar dubu sai sai munakashar ya baka wannan to kaga shi yasa aka hana wannan saboda wannan jinkirin da ake samu zai iya buɗe kofar rigima kuma wannan talatin din da ya samu wannan zai zama tori bane in za ka sai kuɗi a lokacin za ka saya a baka su saboda haka abin da ake a cikin forex a cikin cinikin forex haramcin yana zuwa ta waɗannan fuska guda biyu ta fuskar majin da ake bayarwa da kuma ta fuskar cinikin gaba futures abin da ake ce ma futures to yawan lokaci sai ga idan ka sai wannan cinikin ka ce ka sai dalar disamba ita kanta wannan sayan da ka yi kaga ba biya kai ba ko biya ba za ka yi ba kawai za ka ce ne kamar cinikin cinikin larabawa ne a bai ulmula masa ka ce daga ka shafa shi kenan wannan ya zamanto naka ko kuma cinikin da 'yan ƙauye suke yi a kasuwa daga mutum ya zo da kaya sai a je a taba shi to shi kenan wannan ya zama nasa to shi ma in ka sai wannan wannan alkawarin da kai cewa za ka saya shi ma cinikinsa ake shi ne ake ce ma options cinikin options shi ma kansa cinikinsa ake ka gani ba kuɗi ba ne ba kadara ba ce ba komai ba ne kawai figa ne takarda ce kawai ba ma takarda ba electronic signal ne da aka shigar a cikin kwamfuta ake cinikinsa a samu kuɗi akan wannan ba dole ne ya zama to cewa an yi rigima ba a duniya a tsiyace waɗansu su tsiyace waɗansu kuma su samu kuɗi ƙasamin kuɗi saboda duk cinikin bogi ne to duk shari'a ta hana wannan haramun ne saboda haka cinikin forex ya halatta in ya cika waɗannan sharaɗai idan za ka je ka ba da kuɗinka kana da dala dubu goma ka je kai wannan program ɗin da dala dubu goman ka ka sanya a cikin account in ma za a caje ka wani kuɗi a caje ka na hidimar da ake maka na baka waɗannan ma'alumat ɗin cewa an yi maka program ɗin kai amfani da wannan program ɗin da yake nuna tashin kuɗi da ƙasansa in so ka zauna a jikin kwamfuta kai awa goma sha biyu kana kallon yadda dala take tashi a kan yen daga kaga ta yi ƙasa ka sayar daga kaga ta yi sama ka saya ka rinka samun ribarka a hankali a hankali idan kai wannan wannan ya halitta. wa halallahu albai wa harramar riba amma in ba haka ba sauran yadda suke yin abubuwa na cinikin forex wannan bai halatta ba kuma gashi nan yawanci abin da ke sa mutane suke mummunan asara kenan lokacin da kasuwar shinkon najeriya ta rushe ai masu wannan cinikin da yawa sun zo sun rushe shi yasa ka daina ganin tallan da ake yi da ko ina a garin nan a rawun za a ga ana cewa ga taron ƙara ma juna ilimi nan taron horarwa na yadda ake cinikin forex kullum ka ga an yi wannan taron a karɓi a karɓi a ce rijista dubu talatin rijista dubu har sai da ya kai dubu arba'in don akwai maka ga yadda za ka samu kuɗi cikin lokaci ɗan kankani duk an daina wannan saboda me saboda bogin ta bayyana duk da makarya banza ce cin dukiyar mutane bilbatin ne ta ya za a ce kai cinikin kuɗin da babu shi saboda wai ana tanin baka taba zuwa kace kana neman wannan dalar ba saboda haka sai kaga ana cinikin wato kudin da yake ya fita hankali saboda me saboda kawai haifar su aka yi daga abinda ake ce ma fiat money daga kamar iska ce kawai ake cinikinta babu ita saboda haka dole ne dama kaga irin wannan a samu a tayar ta bindiga ko abin da yake faruwa kenan na'am stock exchange shi ya halatta shi ma idan ya zamanto cewar babu a margin a ciki in babu margin yadda za a ce a baka kudi ka rinka sayan shaya sama da kudinka kai in ka ajiye dubu ɗari sai a ce to shikenan za ka iya sayan shayar miliyan ɗaya to ina aka samu wannan ƙarin kudin a ce a wannan ai saboda ba za a zo a nemi ka bayar da kudin ba saboda haka kamar an baka dama ne kawai to wannan damar a maimakon ta da za a karɓi wani abu a wajenka wannan kuɗin da za a karɓa riba ne saboda haka bashi ne aka baka ake kuma karɓar riba akan wannan bashin kuma wannan duk shine yake kawo rushewar rushewar kasuwanninmu sannan wannan ya ce da Allah akwai nassin da ya nuna gwargwadon nisan da za a wuce ta gaban mai sallah ba tare da samun zunubi ba na ji wasu mutane suna cewa gwargwadon nisan Eh, inda zai sa goshi in yayi sujada babu wani nisa da aka sanya illa hukuncin al'ada domin abinda takdirinsa bai zo ba a cikin shari'a ana komawa ya zuwa ga al'ada idan ya zamanto cewar mutum ya kai nisan da wanda ya wuce ta gabansa ba za a ce ya wuce ta gabansa ba a bisa hukuncin al'ada to ba za a ba shi hukuncin mai wucewa ta gaban mai sallah ba kama alal misali mutum yana sallah a wajen masallacin nan bai sa sutura ba kai kuma ta cikin masallacin ka zo ka wuce daga kudu zuwa arewa za a ce ka ratsa masa sallah haka ba za a ce ka ratsa masa sallah ba duk da cewa bai sanya wani abu ba ko da a kaddara kan cewa babu bangon nan da ya masa sutura yana waje ne kawai ko kuma yana can bakin ofis kai kuma ka fito daga masallaci za ka ƙetare ka bi ta kofar nan ka fita ta filin sukuwa ka ganin wajen ba za a ce ka ƙetara masa sallah ba a bisa al'ada amma kaddarawa da cewar wato yayin da mutum zai sujada ne wannan ba shi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam an ce tsakaninsa da yanda yake tsakaninsa da sutura gwargwadon yanda akuya za ta iya wucewa wato yana kusantar sutura domin an ce mutum ya kusanci sutura don idan mutum ya zo zai tsallaka ta gabansa tsakaninsa da suturar in ya miƙa hannunsa zai iya tsare shi amma in ya zama to bai sanya sutura ba to in dai a hukuncin al'ada za a ce wannan ya wuce ta gabansa ko da ya kai sahu biyu da ke gabansa bai halatta ka wuce a ta gabansa ba na'am tsawon takobi a tsawon takobi wannan tsawon mashi wannan tsawon suturan ne da ake sawa amma tsawon takobi wato yadda zaka iya saran tun da an ce ka yake shi a duk wannan ba shine ba alhaƙiƙa shine ana komawa zuwa ga hukuncin al'ada ne hukuncin al'ada yadda ake ganin cewa idan mutum ya wuce ta gaban mutum ba za a ce ya ƙetare shi ba wannan ya ce menene wani hukuncin wanda yake a sufanta Allah da abin da bai kamata ba amma a cikin zuciya yake bai fito da shi daga bakinsa ba kuma yana a kuma yana ta roƙon Allah Allah ya yaye masa dan Allah ya ce a taya na addu'a Allah ya yaye min wannan hali da zuciyata take samun kanta a ciki saboda ina jin kamar na yi shirka da Allah eh wannan Ah, yana daga cikin waswasi da yake zuwa shidan yake zuwa ma bayan Allah wannan kuma sarihin imani ne imani ne yake sanya kake cikin wannan damuwa Allah ya kara maka imani ya kara tabbatar da kai ka ci gaba da yaƙi da zuciyarka idan irin wannan zaton ya zo maka irin wannan tunanin ya zo maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da bayi kan mutum ka ce amantu billahi wa rasuli nayi imani da Allah da manzansa ko kuma kai la ilaha illallah kai kalmar shahada sahabbai sun kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kan irin wannan yana zuwa musu ya ce ya rasulallah mukan ji mutum tunani yana zuwa masa a ce ya furuci da wannan tunanin gara an kashe shi ya ce kuna jin wannan ya ce eh ya ce wannan shine sarihin imani shaidan yana zuwa domin ya jefa maka wannan shankar saboda haka ka rinka yaƙi da zuciyarka kuma allah maɗaukakin sarki ba zai kama ka ba da abin da ya zo maka na wannan sifar da abin da ya zo maka na sifanta wannan idan dai kana yaƙi da zuciyarka amma idan ya zamanto kan cewar ka biye ma wannan har ka yi zance da shi da wanto wannan shine a laifi yake a nan ne laifi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam au, ma lam tatakallam au ta'mal aw kama qala alaihi salatu wasalam Allah ya yafe ma al'ummata abinda su suka yi zance da shi matsawar ba su magana ba kuma ba su aiki ba saboda kada ka yi magana kada ka faɗa abin kuma kada ka yi aiki da shi in kai wannan Allah madaukakin sarki ya yayi maka sannan kuma ka ci gaba da addu'a kan Allah ya yi maka idan tunanin ya zo maka ka ce ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata ta ce to ta ce ai mata addu'a bisa wata bukata da wata larura ta ta to Allah ya yi mata Allah ya biya mata bukatar ta اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن الله كثيرا وعقدهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنين ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا Allah ta'ala ya ce fabi zulmin minan ladina hadu saboda zalunci daga waɗanda suka zamanto waɗanda suke yahudawa haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu tsarkakan abubuwan abinci wanda da sun kasance halal ne a gare su wanda da an halatta musu su wa bisaddihim an sabilillahi kathira kuma saboda kawarwar kawar da mutane da suke yi daga tafarkin kawar da mutane da suke yi daga tafarkin Allah da yawa wa akhdihimur riba kuma saboda cin su ga riba wa qadnuhu anhu alhali kuwa an hana su cin riba wa aklihim amwalan nasi bil batil da kuma cin dukiyarsu da cin dukiyoyin mutane da suke yi ta hanyar ƙarya ba da haƙƙi ba wa atadna lil kafirin minhum azaban alima kuma haƙiƙa kuma mun tanadar makafirai daga cikin su mun tanadar musu azaba mai raɗaɗi allah ta'ala ya ce saboda irin manya-manyan zunuban da yahudawa suka aikata waɗanda aka ambata musu wanda aka ambata a cikin ayoyin da suka gabata allah ya ce sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa masu tsarki waɗanda da halal ne a gare su wato sun kasance a wato abubuwa da sun halatta a gare su sai allah maɗaukakin sarki ya haramta musu su domin ya tsananta musu ya zo a cikin shari'arsu ya zo musu da tsanani saboda me saboda zunubansu saboda laifinsu ne wanda Allah ta'ala yake cewa wa alalladi na hadu haramna ma qasasna alayka min qablu wa ma zalamnahu Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yahudawa mun haramta musu abinda muka kissanta maka shine a cikin suratul an'am inda Allah yake cewa wa alal ladina hadu harramna kulli dhufurin wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ihtalata bi azm dhalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun Allah yace ga yahudawa mun haramta musu dukkan dukkan wani dabba wanda yake da farce da kofato to shine aka haramta musu cin naman raƙumi wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma daga cikin daga wato dabbobin wato shanu da kuma awaki muka haramta musu cin kitse haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abin da ya zamanto a kashin baya ne na wato waɗannan dabbobi ko kuma kitsan da ke tare da kayan ciki ko kuma wanda yake ya haɗu tare da nama ta tare da ƙashi. su ne shi ne kaɗai wanda aka halatta musu amma in banda haka duk wani kitse to haramun ne saboda haka in suka yanka yadda za su cire kitsen daga jikin dabban shi kansa ya zama to mashakka a gare su kuma Allah ya sanya wannan shari'ar su ne domin me domin zaluncin da suka yi da manya-manyan zunuban da suka yi Allah ta'ala ya ce fa bi zulmin saboda wannan zalunci mai girma wanda wanda yahudawa suka yi sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa wanda ya nuna kan cewar yayin da mutane suke saɓan Allah Allah maɗaukakin sarki yakan sanya musu tsanani a cikin shari'a kamar yadda yayin da suka zamanto masu bautar Allah ne sai Allah ya sauƙaƙa musu a cikin shari'a yana daga cikin wannan tsananin sai ka ga ko da duk da shari'a ta zamanto cikakka idan mutane ya zamanto cewa suka ƙirƙiro hanyoyin saɓo ba da gaske suke ba wajen bin Allah sai Allah ya sallada musu malamai a kansu masu tashididi da komai suka ce za su yi sai su ce haramun ne kuma malaman su daɗa kasa samun musu mafita bayan kuma ga Allah ya sanya mafita a cikin shari'arsa amma sai Allah ya toshe basirar malaman ya toshe basirarsu ya zamanto cewa ba su sauƙaƙa ma al'umma ba sun tsananta ma al'umma ya zamanto duk wanda zai ba Allah sai dai ya zamanto ya ba Allah a cikin mashakka ya zamanto addinin ya zamanto masa kukumi Sheikh islam Ibn ya yi ishara ga wannan a cikin fatawoyinsa cewa yana daga cikin wato ukuba da Allah yakan yi ma malamai da mabiya idan yayin da suka zama kan masu saba ma Allah ne daga cikin jinsin abin da Allah ya ma Yahudawa yayin da ya zama kan suka saba ma Allah suka suka wuce iyaka wajen saban Allah jalla wa ala sai Allah ya tsananta musu a cikin addinin su to haka zalika yi ne zaka rinka ganin irin wannan fatawa din sai ka rinka ganin fatawa ka ji kana jinta kaga kan cewa haba irin wannan tsanani irin wannan tsanani babu sauki to ba wani abu bane illa Allah ta'ala yake yi mana wato hukuba da abin da mu suka tsorurta idan muka koma ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayuwarmu ta zamanto mai sauƙi ya sanya mana albarka a cikin mu ga addini ya sanya mana albarka a cikin malamanmu ya sanya mana albarka a cikin fatoyin da mu za su rinka yi idan ku muka kauce ma Allah muka yi ma Allah tawaye to sai Allah maɗaukakin sarki ya tsananta mana kuma Allah gwani ne shi ya san irin hanyoyin da zai bi ya tsananta yayin da kuma yake so ya sauƙaƙa in aka bi shi Allah gwani ne sai ya buɗe mana hanyoyi na sauƙi daga gare shi wanda shine kaɗai ya san iyakarsu kamar yadda yake ilimin sa ba shi da iyaka hikimarsa sama ba ta da iyaka jalla wa'ala wa bi saddihim an sabilillahi kathira kuma wani abin da ya sanya Allah ya haramta musu abubuwa waɗanda suke tsarkaka ya haramta musu bayan da a halal ne a gare su shine hana mutane da suke bin hanyar Allah wannan wa bi saddihim an sabilillahi kathira kathira dinnan zai iya zamantowa wato hali ne na asad wato saboda yawan ɗauke mutane da suke yi daga hanyar Allah yawan hana mutane da suke bin hanyar Allah domin su ma bi salo-salo yana daga cikin ɗauke mutane da suke daga hanyar Allah su rufe gaskiya su bayyana ƙarya gaske da suke tare da ita su ɓoye ta kamar yadda suke idan an ce su zo su kawo a taura don a karanta hukuncin Allah a ga abin da Allah ya ce sai su danne ayar a wajen karatu don kar a gani kun ga sun ɓoye gaskiya kenan sun bayyana abin da ransu yake so ko kuma su canza zancen Allah su canza zancen Allah <clears throat> min na hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ihi daga cikin waɗanda aka yahudawa akwai wanda suke karkatar da zance daga bigiransa kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta su da cewa suna wato karkata harshen su layyan bi alsinatihim suna karkata harshen su wajen zance idan suka zo karanta aya sai su canza karatun yadda za ka ji kamar ga abin da suka karanta nan ku sun canza wannan kalmar yuhalrifunan kalima an mawadhi'ihi suna canza suna musanya suna karkatar da zance daga ainihin bigiransa na gaskiya yana daga cikin ɗauke mutane da suke daga tafarkin Allah shine su rinka cewa su rinka zayyana tafarkin jahiliya suna kawata wa mutane bin tafarkin jahiliya kamar yadda suka je suka ce ma a mushrikai ha'ulai a hadaminan ladina amanu sabila waɗannan mushrikan su ne suka fi shiriya ga tafarki madaidaici bisa waɗanda suka yi imani wato suka ce ai bautar lat bautar aljibtu wa tagut ita ce tafi daidai bisa bautar Allah da muminai suke yi to kaga wannan shine ainihin isa matuka wajen ɗauke mutane daga hanyar Allah wato sun zamanto suna ƙawata ƙarya suna ƙawata ɓata kuma suna mugusta shiriya a cikin zukatan mutane zai iya kuma nufin kan cewa kathiran ɗinnan hali ne na mutane wato da ɗaukewarsu da suke da yawa na wato da kawar da da yawa daga cikin mutane da suke yi daga tafarkin Allah wato suna ƙoƙarin yaɗa ɓata da dukkan hanyoyi domin ya zamanto waɗanda ba sa bin hanyar Allah sun fi yawa bisa waɗanda suke bin hanyar Allah wato su isa matuka kamar yadda dai za a gaske yanzu duk wani duk wani babban kafar yada labarai a hannun Yahudawa take a duniya duk wata babbar kafar yada labarai a hannun Yahudawa take in banda yanzu da aka sami irin su jazira din nan da dukkan labari da zaka ji a duniya a hannun sai dai ka ji shi ta hannun Yahudawa to wannan shine gaskata wannan shine abin da Allah yake faɗa cewa suna kokarin wato su ɗauke mutane su ɗauke yawa-yawan mutane mafiya yawan mutane daga tafarkin Allah kuma yaya suke yi da waɗannan kafofin yada labaran domin su yada alkhairi ne ko kaɗan don su yada sharri ne idan ka je wajen sha'anin harkar filafilan batsa su ne a gaba in ka je wajen harkar kasino su ne a gaba in ka je wajen harkar wato gidajen caca su ne a gaba duk wani abu wanda yake na saban Allah za ka same su su ne a gaba duk wannan shi ne ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya tsananta musu a cikin rayuwarsu sannan Allah ta'ala ya ce wa akhdhihimur riba kuma saboda cin su ga riba suna cin riba al a nan wajen an ce karɓa to amma abin da ake nufi da shi lazimin shi ne ci don idan mutum ya karɓa ya ajiye duk da yake akwai laifi amma ba kamar laifin da idan mutum ya ci ba amma abin da ake nufi shine cin riba ba sa ganin akwai wani aibi a cikin cin riba wa qadnuhu anhu alhali kun an hana su cin riba domin a cikin shari'ar su cin riba haramun ne a cikin attaura cin riba haramun ne haka yazo a cikin abin nan sifrul khuruj exodus da sifrul lawiyin leviticus da kuma sifrul tathniya deuteronomy duk nassi suka zo a cikin attaura wanda yake haramta cin riba saboda haka kuma sun san wannan nassin ba a shafe hukuncinsa ba har yanzu a ƙasar isra'ila idan ka je bankuna kamar yadda mai littafin su na tarihin yahudawa yake ambatawa akwai taga a bankunansu na cewa wanda yake so ya yi mu'amala mu'amala attaura ga tagarsa ai mu'amala da shi babu riba amma sauran bankin ku gabaki daya mu'amalar riba ake yi amma an yi taga guda ɗaya kankanwa ta masu so su bi shari'a a taura kada a ci riba saboda haka su kansu sun san an haramta musu cin riba amma duk da haka ba su ɗauke shi akan komai ba bal abu ne wanda yake mashhuri a cikin tarihin yahudawa cewa su ne masu ba da bashi da ruwa a ko'ina suke su ne masu ba da bashi da ruwa wannan abu ne wanda yake sananne ko a ƙauye ne za ka samu ba yahude shine mai bada bashi baya cinikin komai shine gursumeti shine yake karban ajiyar wato kayan gwalagwalan mutane a kawo masa ajiya saboda yana da katon yana da akwatin karfe mai aminci wanda zai ajiye a nan sai ya baka takarda ita ce shaida maimakon mutane su rinka idan kana son wani abu maimakon ka ce ka je ka karbo gwal ɗinka daga wajen bayahude gursumeti sai ka je ka ba da wannan takardar ka ce gashi nan ga abin da na saya a wajenka na sai buhun alkama kaza Eh, lokacin da duk kake bukatar kudin ka je wajen mai gwal ina da gwal dina a wajen sai ka bashi da haka ne aka samu kudi asalin yadda kudi suka ta haka aka ta haka aka samu kudin takarda din nan maimakon mutane su rinka yawo maimakon su rinka zuwa wajen wajen yahudawa suna karban zinaran su sai suka ce to maimakon haka wannan takardar da muke da take yawo mu ta zamanto kudi mana kawai ba sai an je an karba ba to su kuma da suka kan cewa ba a zuwa a karbi zinaran sai suka ce a ah, to bari mu buga wayannan takardun da yawa tunda mun san ba za a ce za a zo a karba ba saboda haka da kuɗin da ba su da shi sai suka haifi kuɗin in ka zo kana neman bashi sun haifi wani kuɗi daban sai su baka bashi ka ba su riba su ci a bagas su ci a bulis su ne sa yahudawa suke wato ummul haba'isin zalunci Allah ya sifanta su da wannan sifar su ne suka fara assasa banki Allah ya ce duk wannan kaga wannan duk zalunci ne cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba to kuma ba kawai cin riba kawai suke ba wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin su da suke yi na dukiyar mutane ta hanyar ta hanyar da shari'a ba ta yadda da ita ba bil al batil anan wajen ƙarya asalin al batil shine ƙarya ziddul haqq wato rashin haƙƙi abin da yake ba gaskiya ba ba haƙƙi ba to shine duk dukiyar da mutum ya ci ta hanyar haramun domin kuma hanyoyin haramun shine duk abin da yake ya zo a cikin shari'a su an haramta musu cin dukiya ta wannan hanyar Allah ya shaida da kan cewa su kuma abin da suke ci kenan yana daga cikin cin dukiyar su rashawa rashawa wajen hukunci sanannen abu ne kamar yadda ya gabata wajen abin da ya faru tsakanin wannan wannan wani daga cikin musulmi da bai da suka yi rigima bai hude ya ce a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban rashawa wajen hukunci rashawa asalin ma'anar rashawa shine kuɗin da ake ba ma alkali domin ya canza hukunci wanda ba mai haƙƙi ba ya tabbatar masa da haƙƙi ko kuma wanda yake da haƙƙi a bar haƙƙinsa ya salwanta saboda an ba ma alkali kuɗi shine asalin ma'anar rashawa to annabi sallallahu alaihi wasallam sanannen abu ne wajen yahudawa hatta wajen yahudawa wanda ba ba yan sa ba cewa baya yin wannan baya cin wannan dukiyar domin ya kuma cewa suhutu ce su kansu a su suhutu ce amma kuma sananne ne cewa su yahudawa suna ci to kaga wani yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba haka zalika yana daga cikin cin dukiyar mutane da suke yi ba da haƙƙi ba shine idan an su yadda su ci kuɗin da aka bayar na yahudawa da suka kama su ribatattu wajen yaƙi bayan allah ya hana su allah ya hana su wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum wa antum thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal udwan wa in yatukum usara tufaduhum idan suka zo muku a matsayin wato kamammun yaƙi sai ku ce kuma za ku karɓi fidiya bayan an hana ku ku yaƙin ku kuma yadda su kamammu su suka yi yakin tsakaninsu Allah ya ce wannan yakin haramun ne kuma in suka yi yakin haramun ne su ɗauki fursuna ɗan uwansu ba yahude su mai da shi fursuna amma za su yi sannan kuma sun ɗauke su fursuna to yanzu kuma sai a ce a zo abu attaura bayan attaura ta hana ɗaukansa fursuna ɗin sai a ce to yanzu kuma a zo abu hukuncin attaura a je a biya kuɗi a karɓo shi a karɓo shi fansa to wannan kuɗin da suke karɓa suka karɓe shi fansa ai dukiya ce da suka ci ba da haƙƙi ba tun da asali wa huwa muharramun asali na farko ɗaukan su zamanto fursuna ɗin haramun ne da haka kuɗin da aka ci wajen a karɓe su fansa daga wajen yahudawa wanda bai halatta su ɗauke su a matsayin fursuna ba wannan kuɗin tsutu ne haramun to wannan shine wato irin tuna irin wato mu'amalar yahudu tare da allah jalla wa'ala tare da shari'ar allah gabaki ɗaya babu gaskiya babu imani na gaske wajen bin su ga shari'ar Allah to duk wannan abin bayan Allah ya tona musu asiri ya bayyana irin wannan hali nasu Allah mai adalci ne sannan sai Allah ya faɗi sakamakon su cewa kafirai daga cikin su suna da azaba mai radadi to sai Allah madaukakin sarki ya ce to ba duk ne fa suke haka ba kada ka ɗauka kan cewa duk haka suke saboda ya daga cikin kuskure kai hukuncin jam'u ka ce ai dukkan ba yahude kaza ne ko dukkan ba nasare kaza ne ko kuma ka ce dukkan bahaushe kaza ne ko dukkan rabe kaza ne wannan kuskure ne shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki da yake shine ya kowa adalci sai ce lakinin rasihuna fil ilmi minhum amma matabbata a cikin ilimi daga cikinsu wal mu'minuna da kuma muminai sune wato musulmi mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yu'minuna bima unzila ilayka su kam suna yin imani da abin da aka saukar a gare ka ya rasulullah wa ma unzila min qablika kuma suna imani da abin da aka saukar gabaninka ai wato su ba sai maka tambayar cewa ba za su yi imani da kai ba sai ka saukar musu da littafi daga sama domin ilimi tabbata a cikin ilimi yana kore irin wannan sifar tabbata a cikin ilimi yana kore tambayar ƙure da tambayar kwakwa da takallufi saboda shi ilimi bisa ɗabi'arsa yana gyara zuciya idan zuciya ta gyaru sai ga baki ɗaya jiki ya gyaru ɗabi'a ta gyaru hali ya gyaru mu'amala ta gyaru ibada ta gyaru komai sai ya gyaru in zuciya ta gyaru ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata tsokan nama a cikin jiki in ta kyautata ta inganta ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru to ba abin da yake gyara zuciya in ba ilimi ba shi yasa wannan kuma ilimin Allah ta'ala sai sifanta shi bai ce kawai al'ulama minhum ba sai ce ar-rasikhuna fil ilmi ar-rusukh abin da ake nufi da ar-rusukh shine tabbata kishiyarsa shine al-zilzal zamewa da makyarkita da karkata wato ilimin nasa a tabbace yake baya buga nan ya buga can ya rikice ya zamanto ba shi da rusuhi ya zama to nan da nan ya kiɗime yau ya ce wannan gobe ya ce wancan arrasikh fil ilm yana tsaye ya san akan bayyana yake akan basira yake to irin wannan ilimin ake nema wanda yake wannan ilimin ba ka samun sai daga wahayi sai ilu shine ilimin kitabu was sunna dukkan wani ilimi wannan ba zai baka ar fil ilmi ba sai dai shakka kila wa ne an ce an ce wani ma ya ce ai wani ya ce ba haka ba ai an ce kaza ai an ce kaza irin maganganun mutanen maganganun yan falsafa babu gaskiya a ciki gaskiya tana cikin hujja mabayyana ita ce qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitabu was sunna shine zai baka ar-rusukh fil ilm Allah ta'ala su yake su yake yabo والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا masu tabbata a cikin ilimi suna cewa muna imani da alkur'ani dukkaninsa daga wajen ubangijinmu yake to mutum ta yaya za ka samu arrusuh fil ilm shine ka nemi ilimin alkitabu wa sunna kuma ilimin naka ya zamanto mai zurfi ba wai ka tsaya kawai sama sama ba kamar yadda yanzu ake yi kawai mutum yana dan daga ya dan samu dan ilimi zai iya yin lecture kenan sai ga zamanto malami ba haka ake ilimi ba shi yasa imam muslim lokacin da ya kawo riwayar wani hadisi da isnadi daban-daban daban-daban malamai wanda ya ji daga wajensu a fuska a duniya wurare daban-daban ya kawo su shi kansa ya ga abin da ya yi hakika ya yi kyakkyawan abu ya ce la ilmu bi rahatil abdan ba a samun ilimi da hutun jiki ya san wahalar da ya sha wajen samun irin wannan to irin wannan wato ya san kimar abin da ya sanya wanda ba wanda zai gane wannan abin shi yasa zaka ga waɗansu sun karanta sahih muslim in suka zo suka karanta wannan imam muslim ya ce la yunalul ilmu bi rahatil abdan to me kuma imam muslim yake nufi da wannan ba a samun ilimi da hutu saboda su ba san abin da ba su gane komai ma mai imam muslim yake cewa ba amma malami kuwa irin imam muslim wanda ya ga yana ganin wannan sai kuma ya ga to me imam muslim ya da har ya faɗi wannan yana duba asani din da ya yi da gwaninta da ya nuna da ilimin da ya nuna sai san cewa kwarai ya cancanta ya faɗi wannan to ba a sa ilimi dole in kana so ka samu zurfi a cikin in kana so ka samu tabbata a cikin ilimi sai kai zurfi a cikinsa sai kai zurfi a cikinsa sai ka karanta shi da gaskiya da tsoron Allah da nufin ka zamanto a cikin arrasikhuna fil ilmi din ba kawai dan ka zo ka burge ba ba kawai dan ka zo ka zamanto kan cewa ka tara jama'a ba ba kawai dan ka zo ka zamanto kai ne ake jin kaset ɗinka kai ne ake jin ka koina ina ba a'a dan ka zamanto cikin arrasihuna fil ilm masu bautan Allah ala bayyana. ka zamanto kana da hujja tsakaninka da mahaliccinka ka zamanto ka samu wannan ɗanɗanon zakin imanin da Allah ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane waɗanda wato sun ɗanɗana daɗin imani daɗin imani zaka ɗanɗana shi ne da wato ilimi na gaskiya wanda yake sa ka kai aiki saboda haka kada a yi gaggawa ɗalibai masu neman ilimi samari kada a yi gaggawa wajen neman ilimi a tsaya a neme shi daga asalinsa ilimin kitabu wa sunna mutum ka tsaya ka koyi harshen kitabu wa sunna ɗin ka koyi larabci ka koye shi da zurfinsa ba kawai ka ɗan karanta ajurumiya ka karanta na nahawul wadi kenan ka gama ba ka tsaya ka karanta har ya zuwa ga hulasa alfiya ka fahimce ta ka fahimci ka'idodinta ka fahimci ilimin sarf ka fahimci balaga sannan kuma ka zo ka samu sauran ulumul ala ka san ilimin mustalahul hadith yadda za ka gano ingantaccen hadisi da wanda bai inganta ba sannan ka san usulul fiqh menene za ta menene hujja menene asalin abin da ake gina hukunci a kai sannan kuma ka je ka shiga cikin littafin furu'a ka karanta sabanin malamai da yayin da suka yi sabani din ka ga me yayi yasa suka yi sabani din ka karanta bidayatul mujtahid wanda zai nuna maka yaya malamai suke sabawa domin kai ma idan abubuwa sun zo maka ka san mecece hujja kuma in malaman sun saba ba kai kace a ai wannan matsala an yi sabani an yi sabani to menene an ce dai akwai kaulani to an ce kaulani menene eh to ga wal an dai saba kowanne kai yayi ya kasa tarjihi kenan alhali kamata yi kana da yadda zaka yi tarjihi ka rinjayar da kauli akan kauli wannan shine gayan abin da ake nema daga cikin ilimi sannan kuma ka san tafsiri ka shiga ilimin tafsiri ka san ma'anonin ka zancen Allah jalla wa ala ka san kuma ka karanta sharhohin hadisai don ka san ma'anonin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ne zai zamanto kan cewa ka samu ar-rusukh fil ilm kuma wannan ba abu ne wanda yake gagara ba kada ka ɗauka kan cewa ah, wannan yaushe mutum zai yi wannan ai sai ya gama rayuwar ta sama bai yi ba mutane suna so mito toys su ce ba za a yi tsaya a yi ma'addini aiki ba sai an je an bata shekaru da sauransu ana abin ana ilimi ba abu ne wanda yake zai gagara ba kuma shekarun da ka bata a cikin wannan shekaru ne masu albarka idan dai niyyarka ta inganta domin abin da kake ibada ne ba koma bayan sallolin nafula da masu nafula suke yi ba bane saboda haka lallai lallai mu tsaya akan sha'anin harkar ilimi na addini lallai yanzu kaga abin takaici jami'o'i na addinin musulunci yanzu gashi nan a kudu ana da jami'a har guda uku jami'a ta addinin musulunci ɗaya a Ilorin. Eh, guda ɗaya a ibadan guda ɗaya a abekuta banda kulliyat waɗanda ake ƙoƙari wanda suke yin diploma jami'a ne waɗanda suna digiri kuma suna so masu fara yin a masters da phd muna in banda katsina da aka buɗe jami'a musulunci ta katsina ita ce kawai muke da ita ita ma kuma ga ta ga yadda take hmm. sai kuma jami'o'inmu da muke da su a wato a cikin jami'o'inmu kamar bayero kamar sokoto kamar maiduguri duk akwai wurin da ake karantar da ilimin addinin musulunci wanda yake wannan yana da rauni yana nuna alamar rauninmu da rashin kulanmu da harkar ilimi kuma lallai idan ba mu kafa wato cibiyoyi wanda za a yi ilimi mai zurfi na addinin musulunci ba to hakika zai zamanto kan cewar jahilci zai zo ya kanta a cikin al'umma yayin da jahilci ya kanta shi za ga sabani yayi yawa a cikin al'umma sabani yayi yawa a cikin al'umma kuma za ka yi ta samun shaidanu suna ta fitowa suna tabbatar da mutane kullum za ka rinka samun shigege a cikin ilimi wanda shi ba malamin ba ne amma ya shiga ya sa rigar malamin shi ake ce ma shigege alwagil hmm. alwagil wanda ibn al imrul kai yake cewa abin nan a wala waghili mai ga wanda ya kutsa kansa bayan ba ciki bane zaka ta samun irin su in ba tsaya an hidimta mai ilimi ba saboda haka ya kamata wato musamman masu iko masu hannu da shuni su kafa jami'o yanzu jami'ar hikmat ta ilori wanda ya kafa ta ba malami ba ne attajiri ne cinikin motoci yake yi allah ya sanya albarka a dukiyarsa shi ne da yake shi ne da ɗaukan bakuntakar daura da jami'ar islamiyya take a ilori shine ya kafa wannan jami'a din jami'ar hikima? saboda haka wanda Allah ya ba su dukiya ba inda ya fi cancanta ka batar da dukiyarka irin wajen hidimar ilimi domin zai tsaya ne zai tsaya ne ba kawai a cewar bayan rayuwarka kawai zai tsaya ba a'a zai kai har wani waje ma inda baka taba tsammani ba har ya kai wani jil wanda baka taba tsammani ba ma domin wanda duk suka amfana da wannan ilimin wanda duk ya ji daga wajen wanda ya amfana da wannan ilimin kana da lada a cikin wannan shi yasa malamai suke cewa a cikin sadaka babu sadakar da ta kai irin sadakar da aka yi hidimar ilimi ta fi kowanne saboda amfaninta baya tsayawa akan wanda suka fa'idanta da ita yana wucewa ila masha Allah saboda haka mu duba mu ga yadda Allah yake yaban ma'abuta ilimi matabbata ilimi daga cikin Yahudawa Allah ta'ala ya ce to su matabbata a cikin ilimi daga cikin yahudawa wal mu'minuna da muminai dan kada ka dauka su ne kadai Allah yake yabon su a hatta muminai su ma ba sa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ayoyi na cewa ba za su yi imani ba sai an sauka musu da aya kaza sai an sauka musu da aya kaza ba ɗabi'ar su bane to su kam suna imani da abin da aka saukar a gare ka ya rasulullah da abin da aka saukar gabaninka wal muqimina sala su ne ne waɗannan almu'minuna din su wane ne waɗannan na fil ilmi din Allah ya ce wal almuqimina salat wal na nan an kawo shi da wato irabinsa daban da irabin waɗanda aka yi akufi a kansa walmuminuna sai aka ce wal muqimina salat aka yi masa nasaba wannan an yi masa nasaba ne alal wato al bil madh dan a yabe su ina yabon su sune masu tsaye da sallah wato Allah ya kawo su da sigar almansub domin ya bayyana wannan sifa tasu cewa wa muminai dinnan su ne masu tsaye da sallah ko kuma ina nufin masu tsaye da sallah wato sai zamanto maf'ulun bihi li fi'lin mahzuf taqdiruhu a'ni ina ina nufin masu tsayar da sallah wal mu'tuna zakka su ne kuma masu bada zakka ai wato ilimin nasu bai tsaya kawai akan karatu ba a kuma suna nan akan aiki sabanin waɗanda yanzu suke kiran kansu masu tunani na addinin musulunci almufakirun ideologues ka an ce islamic thought islamic thinkers masu tunani kan addinin musulunci amma ba sa sallah sai lokacin sallah yayi ba su tashi sallah ba amma kuma sai sun rubuta maka littattafai kan addinin musulunci amma ba sa sallah ko kuma masu bincike a kan tattalin arziki hada-hadar dukiya ta addinin musulunci suna nan yanzu saboda an ga akwai samu a cikin harkar bankin musulunci da inshoran musulunci sai ga kowa ya shigo ana ta hada hada ana ta bincike akai ana ta kara ana ta rubuce rubuce amma kuma ga lokacin sallah yayi ba su tashi sun yi sallah ba amma kuma suna ta cewa a'a wannan akwai riba a'a wannan cinikin an yi fatawa bai dace ba wai anan za a bi Allah ko ba a ba Allah a cikin sallah ba to wannan ba sifa ar-rasikhuna fil ilmi bane farkon alamar cewa mutum iliminsa mai albarka ne yana aiki da shi shine ya zama to yana tsaye da sallah yana ba da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir haka zalika mu'minai da Allah da ranar lahira su ma duk suna cikin waɗannan waɗanda Allah ya musu togaciya wato wannan domin a shigar da daga cikin a shigar da waɗanda daga cikin yahudawa daga cikin ahalul kitab wanda su ba rasikhuna fil ilmi bane amma kuma sun yi imani akwai su ar-rasikhuna fil ilmi daga cikin yahudawa irin su abdullahi ibn salam malami babban malami dan malami jikan malami lokacin da ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayoyi na ilimi wanda za su tabbatar da alamomin da ya sani na alamun na annabin karshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa masa sai ce ya rasulullahi yahudawa makaryata ne idan yanzu suka san nayi imani za su faɗi cewa ni ba komai bane a cikin su amma ka kira su kada ka gaya musu na musulunta ka tambaye su wane ne ni a cikin wane ne ni a cikin su da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san abdullahi bin salam suka ce eh zaka alimuna wa ibn alimina wa khairuna wa bunu khairina wannan malamin mu kenan dan malamin mu kuma wato zababbe a cikin mu fiyayyen mu wanda ya kuma dan fiyayyen mu yace me me za ku ce in ya musulunta kace ina Allah ya kiyashe shi sai ya fito ya kalmar shahada suka ce sharruna wa bunu sharrina kaji ashararin mu kenan dan asharari yace ka gani ya rasulullah abinda nace maka kenan dan game da su saboda abin nasu san zuciya ne to amma ba su ne kadai Allah yake yabon su ba akwai waɗanda suke ba malamai ba daga cikin yahudawa ɗin shi sai Allah ya ambata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da ranar lahira wato daga cikin yahudawa waɗanda ba rasikhuna fil ilmi ba amma kuma suna da imani kamar wannan ba yahudan da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima saurayi ne makwabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima haka Allah ya jefa masa san annabi sallallahu alaihi wasallam yana yahudancin nasa sai ya rashin lafiya rashin lafiyar ajali annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ziyarce shi ya je ya duba shi kaga wanda ya nuna kan cewa haƙƙin kyautata ma makwabci ba sai in kawai shi musulmi bane amma ya zamanto dan mutum ba musulmi bane kawai sai dai in ka kalle shi sai harara in ka kalle shi ai dole ne a nuna maka kafirai gilza dole ne a nuna musu ba dama a'a wannan ka saba mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rashin lafiya sai ya je kai masa ziyara ya je ya zauna a gefen kansa a kan gadansa a inda kansa yake ya ce ce ni la ilaha illallah muhammadun rasulullah saurayi sai ya kalli ubansa ya rasa yaya zai yi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ga ubansa ya bar addinin iyayensa sai uban ya ce masa ati qasim yi biyayya ga abul qasim sai ya kalmar shahada a ran nan ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amila qalilan wa ujira kathira aiki dan karami dan kadan yayi amma aka bashi lada mai yawan gaske to arziki kenan wannan shine arziki to Allah ya yabe su yace wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima wadancan wadanda muka ambata dinnan arrasihuna fil ilm wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da kuma wal mu'minuna su musulmi kenan sanutihim ajran azima da sannu zamu ba su lada wanda yake mai girma wato tun anan duniya da sannu zamu ba su lada wanda yake mai girma shine a ranar lahira Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna wato waɗanda suke daga cikin ahlul kitabi suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ladan su double za a ba su mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda suke yace thalathatun yutuna ajrahum marratayn mutane uku za a ba su ladansu sau biyu na farko ya ambaci mutum daga cikin ahalul kitab ya yi imani da annabinsa sannan ya yi imani da annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin da ya yi a cikin wancan addinin na alhairi sai allah ya tabbatar masa da shi kuma duk aikin da yake a cikin musulunci lada biyu za a bashi sabanin sauran musulmi da za a ba su lada ɗaya shi riɓi za a bashi sannan kuma da mace da bawa wanda ya kula da haƙƙin ubangidansa kuma ya kiyaye haƙƙin Allah shi ma sai a bashi lada biyu da kuma mutum da ya samu kuyanga ya kyautata tarbiyyarta ya tsare ta sannan ya aure ta to shi ma za a bashi lada biyu wannan shi ne lada mai girman da Allah ta'ala zai ba ma waɗannan wato wanda yake kuma haddamu muminai a cikinsu na'am إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم ورسلا ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله يتي إنا أوحينا إليك حقيقة مو من يوحي يزوى غريك يا رسول الله kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi ya zuwa ga nuhu wan nabiyina min ba'dihi da kuma zuwa ga annabawa waɗanda suka zo bayansa wa auhaina ila ibrahim mun yi wahayi ya zuwa ga ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbati da jikokin annabi da 'ya'yan annabi yaqub wa isa da annabi isa wa ayyuba da annabi ayyub wa yunusa da annabi yunus wa harun da annabi harun wa sulaiman da annabi sulaiman wa ataina dawud zabura kuma muka ba ma annabi dawud zabura wato kada mu manta yahudawa sun ce Allah ta'ala ya sifanta su da mummunan sifar suna na wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin muna imani da waɗansu manzanni ba ma yadda da waɗansu kuma suka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukan musu da littafi daga sama kamar yadda aka saukan da annabi Musa at-taura wato dokokin at-taura guda goma dokokin da ke cikin at-taura guda goma wato kenan kamar suna cewa abin da yasa ba mu yadda muke kafirce ma waɗansu saboda ba mu yadda cewa ayi wahayi aka yi musu ba annabawan gaskiya bane idan annabawan gaskiya ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to ya zo mana da littafi mana kamar yadda aka ba mu annabi Musa alwah wato allunan attaura shi ma ya zo mana da irin wannan allunan in yi haka to shikenan sai a ce hujjanmu na cewa ba mu yadda da annabawa ba ba mu da hujja to shine sai Allah bayan ya nuna rashin imaninsu da rashin iliminsu da kuma wato zalincinsu da tona musu asiri da ya da cewa rashin addini ne ya sa suke irin wannan tambayar amma masu addini masu ilimi daga cikinsu ba sa wannan to sai kuma Allah ya zo ya rusa hujjarsu annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa wahayi kuke cewa ba ku yadda da shi ba ai ba shine farkon wanda aka yi ma wahayi ba annabi nuhu an masa wahayi ya zo da alluna na attaura annabi ibrahim an masa wahayi ya zo da alluna kamar yadda annabi musa ya zo ko ku allah wahayin da zai yi wanda za ku yadda da shi sai kawai wahayin da ya zo ma annabi musa da shi na cewa an bashi alkur'an bashi littafi da suka zo annabi Musa da aka bashi littafi inda aka bashi alluna shine kadai wahayin da Allah ya masa ba Allah ya masa zance ba wa kallama Allah Musa taklima shine hikimar da ba ambaci annabi Musa a cikin wa auhayna ila Musa ba sai aka ce wa kallama Allah Musa taklima dan a ce ai wahayin iri iri ne saboda haka ba wai sai annabi ya zo da allo bane za a tabbatar da annabcinsa in banda haka me ya tabbatar da annabcin waɗannan annabawan da kuka yadda da su don haka in kun tabbatar da annabcinsu su tare da cewa wahayi aka yi musu to kamar yadda aka musu wahayi haka aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda gaske kuke ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka hujjar su Allah ta'ala ya rusa ta kuma a cikin wannan ya bayyana waɗannan manya-manyan bayan Allah da irin yadda Allah maɗaukakin sarki wato ya zaɓe su ya yi wahayi a gare su wahayi abin da ake nufi da wahayi shine sanarwa ta wato sanarwa ba mubashara ba a sanar da mutum bil ishara wahayi da Allah ta'ala yake ma annabawa Allah ta'ala ya ce iri-iri ne wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya baya yiwuwa ga Allah madaukaki baya yiwuwa Allah ya magana da wani annabi da wani mutum sai dai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko ta bayan hijabi kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa ya ji zancen Allah bai ga Allah ba aw yursila rasula ko ya turo da mala'ika fa bi idnihi ma yasha sai mala'ika ya saukan masa da wahayi sai mala'ika ya isar masa da sakon da Allah madaukakin sarki ya wahayi ya zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin aisha da aka tambaye ta yaya wahayi yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahyanan ya atini mithlu salsalatil jaras wa dhalika ashadduhu alai wani lokaci yana zuwa mun kamar wato ka rinka buga sarka akan fan dutse akan dutse wanda yake mulmulallen dutse din nan ka ɗauki wato ankwa ta ƙarfe kana bugawa akan dutse ka san yadda zaka ji wato kamar yadda haƙorinka ne irin idan ya haɗu ɗin nan haka zaka ji a cikin kunnanka ba za ka iya dorewa ba ya ce wa huwa shadduhu alayya shi ne ya fi tsanani a gare ni sannan idan aka yaye idan wannan abin ya tafi sai ya kiyaye abin da ya ji ya ce wani lokaci kuma sai mala'ika ya zo min a sifar mutum sai ya sanar da ni abin da Allah ya umarce shi ya sanar da ni sai in ji sai in kiyaye wani lokaci kuma ya gama la'ikan wannan iyakar hadisin kenan a wani lokaci kuma ya gama la'ika din a sifarsa bai kuma wannan bai samu gare shi ba sai sau biyu lokacin da ya gan shi ya fito ya sauko daga dutsen hira bayan fatratul wahai ya gan shi yana zaune a kan kujera ya cika sama da ƙasa gabaki ɗaya ya cika sama da kasa. yana da fuka-fuki guda 600 ba abin da yake gani ya kare rana ma gaba ɗayanta ya gan shi bai sake ganinsa a sifarsa yadda yake ba sai kuma daren da aka yi isra'i da shi a sama inda sidratul muntaha wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha lokacin nan ya ga mala'ika jibril shi ma a hakikanin sifarsa to wannan in ba annabi ba ba wanda zai iya daukan wannan ganin in wanda ba annabi ba idan ya ga mala'ika sai bu zuciyar ta buga shi kenan sai ran ya fita ko kuma sai ko kuma ya haukace kwakwalwar ta burkice gaba daya kana gani mutane suna ganin shaidanu ma suna haukacewa ballantana ha ga mala'ika masu hurdai masu hurdin cewa za su ga rauhanai in aka ba su idan aljani ya zo sai su haukace saboda zuciya ba ta iya dauka ba ballantana mala'ika to annabawa yana daga cikin Allah yanda bambancin da Allah ya yi tsakanin annabawa da sauran mutane cewa su za Allah madaukakin sarki ya shirya zukatansu yadda za su iya ganin wannan to Allah ta'ala ya ce ba annabi shine farkon annabawa ba mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ya zuwa ga annabi nuhu shine annabi nuhu shine manzo na farko akwai bambanci tsakanin manzo da annabi kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne yake manzo ba manzo shine wanda aka yi masa wahayi kuma aka bashi shari'a wadda take zai kasance a kanta kuma ya ɗora mutane akan wannan shari'a annabi shine wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi da ya isar da wahayin amma ba a bashi shari'a ba yana biye da shari'ar wani annabi ne ta gabanin wani manzo ta gabaninsa wannan shine bambanci tsakaninsu waɗansu suna cewa annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba a umarce shi da ya isar da wahayin ba in ma ya isar da wahayin sai dai min babil amru bil ma'ruf ne manzo ku shine wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi da ya isar da wahayin amma wannan wannan da yawa daga cikin malamai muhaqqiqun sun nuna cewa wannan ta'arifin ba sahihi bane ta'arifi na farko wanda muka ambata shine shine wanda Sheikh islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar kuma shine waɗanda suke malamai masu zurfin bincike akan sha'anin tauhidi suka rinjayar cewa manzo shine wanda aka aka yi masa wahayi aka yi masa umarnin kuma ya isar da wahayin kuma aka yi masa wahayin shari'a wanda yake akanta annabi kuwa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Musa kamar annabi Ibrahim kamar annabi Isma'il kamar annabi isa annabi isa shi ma ya zo da shari'a daban tunda ya ce wale uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum in halatta muka wannan sashin abin da aka haramta muku ya zo da shari'ar linjila amma kaga kamar annabi ishaq shi akan shari'ar annabi ibrahim yake shi ba ba manzo bane dan haka ba ba ambace shi manzo ba sai aka ce wa sai aka ce wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin amma shi kuwa annabi isma'il aka ce <clears throat> innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiya aka ambace shi cewa shi manzo ne annabi harun shi ma aka ce masa shi ma manzo ne inna rasula rabbika saboda shi ma yana da shari'a kamar da annabi musa yake da shari'a shari'ar su ce su su biyu saboda haka wannan shine ta'arifi wanda yake abin zaɓi to annabi nuhu shine manzo na farko kafin shi annabi adam annabi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da annabi adam aka ce ya rasulallah adam a nabiyun hu ya ce na'am nabiyun mukallam ya ce kwarai annabi ne wanda aka yi zance da shi wato wanda aka yi masa wahayi daga Allah na min ba'adihi da kuma annabawa wanda suka zo bayan annabi nuhu duk Allah ya wahayi ya zuwa gare su wa auhaina ila ibrahim mun yi wahayi ga annabi ibrahim annabi ibrahim shine annabi na farko bayan shi ne annabi shi ma annabi ne wanda ya zo bayan annabi nuhu tsakaninsa da annabi nuhu akwai karni a bisa abin da malaman isra'ilawa suke daga ya zo daga cikin bani isra'il akwai karni wajen guda shida tsakaninsu wal ilmu inda Allah kuma an haife shi a kasar iraq a birnin ur ya dawo kasar falastin ta sham ya mutu a nan madinatul khalil wanda ake ce garin hebron yanzu wanda yanzu ana nan ana ba ta kashi a isra'ila jiya jiya masu karanta jarida kun ji abin da yake faruwa da yan aljihadul islami sun kai hari sun kashe waɗansu sojojin waɗansu yahudawa masu ɓace gidajen musulmi falasɗinawa sun kashe biyar daga cikinsu a garin khalil hebron a nan ake cewa kabarin annabi ibrahim yake wajen wal ilmu inda Allah wa isma'il haka zalika isma'il isma'il dan annabi ibrahim ne uwarsa uwarsa ita ce kuyangar da muƙaukar sarkin misra ya bashi ya ba ma annabi ibrahim hajara ita ce uwar annabi isma'il kuma ita ce wadda annabi isma'il annabi ibrahim ya zo ya zaunar da ita da ita da ɗanta a nan makka sannan ita ce ta ma yin sa'ayi tsakanin safa da marwa tana neman wanda zai zo ya bata ruwan sha har Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril ya zo ya ceki inda zamzam yake da fuka fikinsa zuwa ya bulbulo ta zo tana sha saboda kishirwa ta zo maimakon ta kyale shi ta rinka ɗiban ruwan sai ta rinka haka don haka inda ba don wannan haka da ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ummu isma'il Allah ya ji kan ummu isma'il da ta bar shi da ya zamanto wato idaniyar ruwa ne da zai rinka bulbulowa yana kwarara amma sai zamanto rijiya sai zamanto a sifar rijiya ba idaniyar ruwa ba to ita ce ta soma yin safa da marwa muke koyi muke koyi da ita ya zama to Allah ya tabbatar mana shi a cikin ayyukan hajji kun ga kun ga yadda musulunci yake yake tabbatar da martabar mata masu cewa addinin musulunci addinin maza ne kawai addinin azzalumai maza male chauvinist kamar yadda suke faɗa hmm. to gashi mace ce wadda ta yi abu Allah ya yarda da aikinta ya amince mata har ya sanya shi ya zama to shari'a da al'umomi al'umomi annabawa Allah maɗaukakin sarki sanya su su kasance a kan wannan aiki shi annabi Ismail shi aka aiko shi zuwa ga mutanen Jurhum wanda suka zo suka zauna tare da shi a Makka kuma ya kasance a kan shari'a wanda yake a kanta mutanen Jurhum kuma suke kanta gurgubin wannan shari'ar shi ne ya zo har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suke akanta akwai abubuwa na gurgubin shari'ar annabi Ismail da suka rike wanda daga ciki akwai aikin hajji daga ciki akwai dokar diya daga ciki akwai daga ciki akwai aure irin na sunna duk waɗannan yana daga cikin abin da suka samu daga shari'ar annabi ismail to shi ma allah ne ya masa wahayi wa ishaq da Ishaqa ishaq shine dan sara shine wanda mala'iku suka yi ma sara albishir da cewa za ta samu ɗa wanda yake malami masani ta ce a alidu ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha yanzu zan haihu alhali na zamanto tsohuwa tukub tukub ga wannan mijin na shi ma ya zamanto tsoho tukub tukub ina za mu haihu ah, Allah madaukakin sarki ya sa malaiku suke ce mata atajibina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ta haifi ishaq wa bashar fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub muka yi mata albishir da ishaq bayan ishaq kuma yaqub yaqub shi kuwa dan annabi ishaq ne shine isra'il shi ake ce ma isra'il shine dukkan bani isra'il suke dangantuwa ya zuwa gare shi yana da 'ya'ya guda goma sha biyu kowane ɗa guda ɗaya daga cikin 'ya'yansa shine ya zamanto kakan kabila daga cikin kabilun bani isra'il guda goma sha biyu amma waɗannan da kuke gani waɗannan da kuke gani na isra'ila sahayina ɗin nan akwai wata kabila ta goma sha uku da suka ƙirƙiro ba bani isra'il ba ne hakikatan wanda ake ce ma ashkinazi hazariya ne su ba bani isra'il din bane daga baya ne suka shiga cikin addinin yahudawa suka ce su ma su saje domin musulmi su ba su mu'amalar ahlul kitab asalin yahudawan bani isra'il su ne wanda ake ce ma sefadi sefadi su ne yahudawan morocco yahudawan iraki yahudawan yaman yahudawan iran amma yahudawan rasha yahudawan poland yahudawan slovakia da waɗannan yahudawan da suka zo daga daga wato kasashen turai waɗannan ba yahudawan bani isra'il bane shine wani bature da ake ce masa Arthur Koestler ya rubuta littafi The 13th Tribe kabila ta goma sha uku don ya nuna kan cewa waɗannan Yahudawan da suke da'awar su bani Isra'il ne asali ma ba bani Isra'il ne. don ba sa cikin kabilu goma sha biyu wata kabila ce ta goma sha uku da ta shigo daga baya duk waɗannan da kuke gani su Moshe Dayan su abin nan Netanyahu da sauransu duk irin waɗannan ne ba su ne ainihin bani Isra'il ba jikokin annabawa ba ne. duk da nasabta wanda ma suka nasabtu ya zuwa ga annabawa nasabar su ya zuwa ga annabawa bata amfane su da komai ba yayin da suka kafirce ma Allah hatta su kansu sauran kabilun goma sha biyu bata amfane su da komai ba to waɗannan su ne al-asbaq waɗannan kabilu goma sha biyu da Yusuf da Binyamin da Lawi da Naftali suna suna nan dai goma sha biyu wanda sunayensu suna nan duk malaman tafsiri sun ambace su kuma yana nan a cikin sunayensu duk yana nan ambatan su yana nan a cikin masu karatun bible sun san sunayen nasu to su ne al-asbab dukkaninsu annabawa ne 'ya'yan annabi yaƙo guda goma sha biyu wa isa da annabi isa shi ma annabi ne allah ya wahayi gare shi kuma manzo ne shi ne aka ba ma shari'ar injila shi ne isa ɗan maryam wanda babu wani annabi tsakaninsa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari shida tsakanin haihuwar annabi isa da da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyub da annabi ayyuba annabi ayyub an ce balarabe ne shi annabi ayyub an ce kafin annabi ibrahim ne waɗansu kuma suka ce a bayan annabi ibrahim ne amma suna da yan uwantaka da annabi ibrahim amma baya daga cikin zuriyar annabi ibrahim waɗansu kuma suka ce daga cikin zuriyar annabi ibrahim shine annabin da allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da ibtila'i ya yi hakuri Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kirarin yabo da cewa inna wajadnahu sabira mun same shi mai tarin hakuri ni'mal abdu madalla da wannan bawa namu innahu awwab mai yawan komawa ga Allah ne wa Yunus da annabi Yunus shine sahibul hut shine wanda ya shiga cikin wanda Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga kabilan Ninawa Ninawa kabila wato gari ƙasa ce wadda take a tsakanin Misra da Sham Allah ya aiko su annabi Yunus ya zuwa gare su a yayi kira ba su imani ba Allah ya ce zai aiko musu da azaba don haka sai ya gudu don ya tsira daga azaba kada azaba ta faɗo ta same shi a cikin mutane azzalumai ba tare da Allah maɗaukakin sarki ya masa izini ya fita ba saboda haka bisa wannan isa zai tana nan sananniya wanda aka yi ƙuri'a aka ce akwai wanda ya gudu ba tare da izinin shugabansa ba don haka ƙuri'a ta faɗa kansa aka ce a jefar da shi daga cikin ruwa da aka jefar da shi daga cikin ruwa katon kifin nan wayal ya haɗiye shi ya zauna a cikinsa har iya lokacin da allah maɗaukakin sarki ya yi amma da yana ciki yana addu'a yana roƙon allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimin allah ya yaye masa wannan bakin ciki kifin nan ya amayar da shi a gefen teku sannan allah ya mayar da shi ya ce ya tafiya zuwa ga wannan mutanen ya sake kiransu ya zuwa ga addini allah ta'ala ya ce fa'amanu fa matta'nahum ilahin. ilahin suka yi imani Allah ya ce muka kyale su har zuwa ga wani lokaci to shi ma Allah ya masa shi ma annabi ne Allah ya masa wahayi wa Harun annabi Harun shi ma annabi ne kuma manzo wa Sulaiman shi ma annabi ne kamar yadda Allah ta'ala ya ambace shi a nan wajen kuma haka ya ambace shi a cikin suratul an'am yana daga cikin annabawa na zuriyar annabi Ibrahim wanda Allah ta'ala ya ce ula'ika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa kaga yace ya ba su hadda annabci wasulai ah, na dawo da zabura ah, muka kuma ba mu annaba dawud da zabura ita ce littafi da Allah ta'ala ya bashi shi azzabur asalin ma'anarsa alkitab ana cewa azzabur ana cewa azzubur kuma qira'atan ne hamza yana karanta wannan aya duk inda ta zo a cikin alqur'ani da azzubur amma sauran jumhurin ƙura suna karanta ta azzabur. amma duk ma'anarsa shine littafi da aka rubuta to littafin annabi dawud ya shine littafinsa wanda yake karantawa Allah ya bashi kuma zaƙin murya idan yana karantawa zai karanta a cikin sallah za a yi sahu na mutane a bayansa bayan sahun mutane sai sahun mala'iku dabbobi sai su zo a gefen dutse suna sauraro a tsuntsaye a cikin wato a cikin shekarsu da akan reshe sai su kawai su shuru su ma suna sauraro suna tasbihi tare da shi tasbihin da Allah ne kaɗai ya san irin yanayinsa amma haka za su zo in yana yin karatu duk su zo tare da shi inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullun lahu awwab annabi Dawud kenan kuma yana da zakin murya shi yasa ne annabi Abu Musa al-Ash'ari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karatunsa yace laqad utita mizmaran bin mazamiri ali Dawud an baka zaƙin murya irin zakin muryar annabi dawud ali dawud da ake nufi annabi dawud din kansa ake nufi in yana karatun kar karka so kaji kama annabi musa a kama abu musa al-ash'ari kenan shi ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karatu ba sa iya bacci sai su tashi don su saurari karatunsa da aka gaya masa yace aida da suka gaya masa yace ai da na san kuna ji da na da kawata karatun fiye da yanda nake yi ba to haka ake so a kawata karatun alkur'ani babu abin da yake da dadi irin ka ji wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ba abin da yake son ya saurara ya ji irin sautin annabi mai daɗin murya da karatun alkur'ani saboda haka daɗin murya wajen karatun alkur'ani abin nema ne eh saboda haka ku daina aibata masu masu bin karatun <laughs> eh, ba abin da ake so irin wannan ah, to Allah maɗaukakin sarki duk wanda Allah ya bashi zaƙin murya ya bashi rabo daga cikin rabon da Allah ya ba mu annabi Dawud sai ya gode ma Allah wa rusulan qad qasasnahum alayk da kuma mun aiko manzanni waɗanda yake mun baka labarin su mun gaya maka su su ne wanda Allah ya ambata ba a nan wajen ba tun min qablu tun a da can mun sanar da kai su irin su annabi hud irin su annabi su annabi salih irin su annabi shu'aib wanda babu ambatan su a cikin littafan ahlul kitab babu ambatan annabi hud idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofe ya dauko zuwa ya samu bible ya je ya kwafa ya zo ya cancanza labarai ya sa wa mutane da hikima domin mutane su yadda da shi amma ya kwaso ilimin daga wajen ahlul kitab ne to ina ya samo labarin annabi hudu ina ya samo labarin annabi salih ina ya samo labarin annabin da aka kai wa mutanen tubba ina ya samo labarin annabin da aka kai wa mutanen ras duk babu su a cikin bible babu su a cikin littafin ahalul kitab shi yasa Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl akwai manzanni da mun aiko su mun baka labarin su tun kafin wannan waɗanda muka ambata maka anan wa rusulan lam naqsusuhum alayk da kuma waɗansu manzanni waɗanda ba mu gaya maka su ba wato manzannin suna da yawa Allah waɗanda ya ambata dan a san su wanda hikima da ibra da izina ta isa a kansu ne amma akwai sauran annabawa tuli wanda yake ba a san su ba domin in ka tsaya ka duba irin mutanen da suke irin su irin su australia din nan irin su south africa south america din nan dukkan su mutane allah ya aiko annabi gare su sai ka ce su ba aiko annabawa ba don ba mu samu labarinsu a cikin alkur'ani ba an aiko musu annabawa shi yasa za ka ga sun san Allah suna da imanin ranar lahira sai dai sun gurbata addinin nasu da shirka da bori kamar yadda dukkan addinan annabawa ake musu bayan annabawa sun wuce sannan Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi zance da annabi Musa zance na haƙiƙa zance shi yasa ya ce takliman zance na haƙiƙa ba majazi ba ne tunda Allah ta'ala cewa ya fastami lima yuha wa an akhtartuka fastami lima yuha kuma na zaɓe ka saurari abin da za a yi maka wahayi saboda haka kaga ba wai cusa masa aka yi a cikin zuciyarsa kawai sai ya fahimci zancen Allah ba istima'i yayi da me ake istima'i da zuciya ai da kunne aka ce masa fastami lima yuha saboda haka zancen da Allah ya da annabi Musa zance ne na hakika to amma kaga ai wannan jinsi ne na wahayi saboda haka wanda ya nuna cewa kenan wahayin da aka yi ma annabi Musa da aka turo masa da alluna daga sama rubuce da ka'idodin attaura ba shine kawai wahayin da ya zo masa daga Allah ba inda shine kaga da sai a ce wa auhayna shi ma ila Musa a ambace shi amma sai Allah ya faɗi wani jinsi na wahayi da ya ma annabi Musa wanda yake ba saukar da a taura ce a cikin alluna don haka wahayin da annabi Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wannan ne don Allah ya bashi ya masa wahayi ba tare da ya saukar masa da alluna daga sama ba wahayinsa tabbatacce ne kamar yadda yake ya ma annabi Musa zance daga shi sai shi wannan ya daga cikin mizar annabi Musa wanda Allah ya bashi bai ba sauran annabawa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ga waɗancan su ne manzanni da muka fifita sashin su akan sashi daga cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya yi zance da shi a daren Isra'i Allah ya yi zance da shi mushafahatan ba tare da wasu mala'ika Jibrilu ba ya ji zancen Allah kamar yadda Allah ya zance da annabi Musa shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan falala da Allah ta'ala ya masa Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina waɗannan manzanni da muka aiko mun aiko waɗannan manzanni mubashirina suna masu yin masu bishara wato masu yin albishir ga wanda suka bi su da aljanna wa munzirina masu kuma yin gargadi wannan shine aikin manzanni masu bishara masu gargadi masu sanarwa ba su zo ne ba mala'iku ba ne da za su tsaya su rinka kiyaye ayyukan mutane ba 'yan gadi ba ne akan mutane su tsaya akan su dole sai sun bi a'a iyakar su sanar wanda ya bi ya azurta wanda bai bi ba kuma ya zamanto ya halaka bisa hujja Li Allah ya kuna linnasi alallahi hujja domin kada mutane su zamanto kada hujja ta kasance ga mutane akan Allah ranar alkiyama su ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir an ƙolo ma ja a min bashirin wala nadhir kada ku ce ba wani mai gargaɗi da ya zo mana ba wani mai bishara da ya zo mana ja ja'akum bashirin wa nadhir mai mai albishir mai gargaɗi ya zo muku wannan shine hikimar da Allah ya sa ya aiko annabawa dan ya zamanto cewar komai sai ya yi uzuri wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasula ba ma yin azaba ba mu zamanto masu yin azaba ga mutane ba har sai mun aiko musu da manzo ya zamanto kan cewa suna da hujja akan bin Allah in suna hujja ta tabbata a gare su kansu ba Allah wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka to duk a wannan in su ba su shaida ba gare ka ya rasulullah da manzanci har yanzu suna inkarin annabcinka to lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka to Allah shi yana shaida da abin da ya saukar gare ka anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi gare ka da iliminsa da saninsa wal mala'ikatu yashhadu mala'iku ma masu shaida ne wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida in aka ce Allah ya yi shaida ina ruwanmu da shaidar bayhudi in aka ce Allah ya riga ya yi shaida duk da mala'iku suna da daraja amma shaida Allah ta isa to wannan shine Allah ta'ala yake bayyana wannan ya isa matuka wajen bayyana matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah shi da kansa yana da shahada muhammadun rasulullah Allah yana shaida cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wahayin da ya zo masa daga Allah yake kuma Allah ya saukar da shi da iliminsa wato ba mala ba shaidanu bane suka zo suka suka zo suka suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gane gane wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ya ce ba shaidanu ne suka saukar da alqur'ani ba bai cancance su ba kuma ba za su iya ba wane su wane saukar da alqur'ani to Allah kuma ya isa ya zamanto shaida don haka wannan a cikin wannan akwai ƙwanƙwasar zukatan yahudawa cewa idan ku ba ku yi shaida ba har kuke neman kan cewa sai ya sauko muku da littafi daga sama sannan za ku yi shaida akan cewa shi manzan Allah ne tuni Allah shi ya riga ya yi masa shaida Allah ya riga ya yi masa shaida akan abin da ya zo masa wahayi ne wanda ya zo masa daga Allah Allah ya sanya mu a cikin wanda suke shaida rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين